Eh, yau lahadi sha tara ga watan ramadan bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam da shekara bakwai, wanda ya daidai da takwas ga watan uku shekara ta shida. Eh, kamar yadda ne muke gani lokaci yana sake tafiya yana sake ƙarewa kasancewar ana sha tara ga wata idan za a shiga daren ashirin ga wata a yau ɗin nan da kwanakin ramadan sulusi na farko ya tafi sulusi na biyu ya tafi an shigo sulusi na uku na ƙarshe wanda kuma shine mafi darajar waɗannan kwanakin mafi falalar waɗannan kwanakin su ne kwanakin da idan mutum ya yi sakaci da wani abu a baya yanzu zai cike wannan gibin da wannan sakacin da ya yi kwanakin da idan ba a rubuta mutum a baya a cikin listin waɗanda Allah ya gafarta musu a watan Ramadan ba yanzu yi ƙoƙarin ya shiga cikin wannan listin na waɗanda suka samu gafara Allah idan a kwanakin baya bai iya shiga cikin waɗanda Allah yake ‘yantawa ba, kamar yadda manzon Allah ya faɗa kowace rana Allah yana da ‘yantattu da yake ‘yantawa a cikin dararen Ramadan, to idan mutum bai shiga cikin waɗannan ‘yantattun a kwanaki ashirin da suka gabata a baya ba, to yanzu ne yake da damar da zai tsaya ya ga cewa lallai lallai ya shiga cikin waɗannan da za su sami ‘yantuwa daga azabar Allah, ya shiga cikin waɗanda za su sami gafara Allah, ya shiga cikin waɗanda za su sami aljannar Allah a cikin waɗannan kwanakin. Da haka yadda muka ga waɗannan kwanakin sun wuce kamar kyaftawar ido, ko haka su ma waɗannan goman da suka rage za su wuce kamar kyaftawar ido. Shi yasa duk wasu lokuta da kwanaki masu falala a cikin al'umma za ka samu a waɗannan lokutan akwai wani abu da ake shagaltar da mutane da shi a cikin waɗannan lokutan ba su a samun damar da za su iya ribatar waɗannan kwanakin kamar daren sallah da kasancewar shi dare ne mafi alkhairan dare a duniya to za ka samu dare ne wanda aksarin mutane sun shagaltu duk wanda Allah ya mai tawfiki a wannan daren ya tsaya yayi aikin alkhairi to zai samu sakamakon da bai taɓa zaton samu ba a wurin Allah subhanahu wata'ala saboda mutane sun shagalta a irin wannan lokacin shi yasa a wani wurin ma manzon Allah yake cewa yin ibada a lokacin fitina lokacin da aka shiga cikin fitina mutane sai ta shagaltu da fitina to yana daidai da yin hijira zuwa gare ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daidai yake da yin hijira zuwa ga Madina a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kowa ya shagaltu an shiga cikin bala'i da tashin hankali kai kuma ka samu lokaci ka koma ka bauta ma Allah ka yi aiki na ibada to haka waɗannan kwanakin suke kwanaki ne da za a raba hankalin mutane wani gaba ɗaya tunanin shi ya koma zuwa ga abin da ya shafi harkar sallah ne kawai ya zai samu abincin sallah ya zai samu ɗinkin sallah ya zai samu kayan sallah ya zai yi ma iyalan shi kayan sallah ya zai iya samar da sefanen sallah naka in ka je kasuwa za ka same ta a cike irin cikar da take yi irin cikar da masallatai suke yi a farkon watan ramadan Da farko za ka ga mutane sun tattaru sun mai da hankali a ibada, a ƙarshe kuma sai ka ga mutane sun shagaltu da wasu abubuwa wanda za su ɗauke hankalinsu a kan wannan ibada. Ya sa duk wanda ya samu taufiƙi shi Allah ya datar da shi hankalin shi ya dawo kai a lokacin da mutane suna shagaltuwa da harkar kasuwa da siye-siye da siyo abubuwa shi kuma hankalin shi ya dawo kan ibada da bautar Allah to ya fi kowa rabauta domin idi ba shi ne ado da kaya da mutum ya sa ranar sallah ba ba da wannan ake gane idi ba innama al'idu liman ghufirat lahu dhunub idi shine wanda ya tashi ranar idi an gafarta mai zinuban shi a watan ramadan to wannan shine haƙiƙanin mai idi ko da bai samu kayan sallah ba ko da bai samu abincin sallah ba to duk wanda kaga yana murna ya sa kaya ya yi ci abinci to shi yake tayawa murna domin dama an sa idin ne saboda an yi gafara a watan ramadan wannan bikin samun gafarar da ‘yanci da aljanna shine ake idi domin godiya ga Allah. To ina kaga idi kai da baka samu gafara Allah ba, ina ka ga idi da ba a cire sunanka a listin ‘yan wuta an sa ka a listin ‘yan aljanna ba da ka sai zama ba idi ba kai ne kake ba kai ake yi ma idin ba wasu kake tayawa idi saboda me saboda ba kai yi abin da ya cancanta ka zama ka yi idi ranar da aka zo idi ba Laka wannan kwanakin kowa yana da damar da zai yi ƙoƙarin ya shiga cikin waɗanda za su yi idi na haƙiƙa ranar sallah wanda za su tashi a ce sun samu gafara Allah suna murna suna biki suna jin daɗi suna gode ma Allah da haka wannan shine abin da ya kamata mutum ya mai da hankali a kai ya ga cewa lallai ya samu wannan kyautar da Allah yake ajewa a ƙarshen watan Ramadan ita ce kyautar daren Lailatul Qadr da Allah yake sawa to ka tsaya ka ga cewa kai ma kana cikin waɗanda za su ci wannan kyautar kada ka yi asara a ce ka yi shekara ɗaya biyu uku kana tafiya har yau baka taɓa cin kyautar Allah ba a cikin watan Ramadan samun kyautar Allah kuma ya danganta da yadda ka raya waɗannan dararen guda goma na ƙarshe da suka rage a ciki dole za ka dace da wannan daren domin rana ce wadda tana cikin waɗannan kwanaki goma idan ka raya waɗannan kwanaki guda goma to lallai ka samu dacewa da wannan daren da ka raya kwana goma kuwa domin a ribaci shekara arba'in da shekara tamanin da uku ba abin wani abu mai wahala ba ne a ce za ka raya kwana goma cikakku saboda ka samu bonus na shekara tamanin da uku a duniya wanda shi ne daren lailatul qadri lailatul qadri khairun min alfi shahar wata dubin na yana daidai da shekara tamanin to don ka raya kwana goma don ka samu shekara tamanin ai ba wani abu bane mai wahala miliyan tamanin ma za ka iya raya kwana goma gaba ɗaya ba kai bacci ba don ka same su ko ba za a iya ba ce tara ya kwana goma nan jaransu gaba ɗaya na gama za a baka miliyan tamanin ba ma miliyan tamanin ba ko to tela ba ko dubu ɗari biyu watakila bai haɗawa amma yana raya kwana goma yana ya ƙimar waɗannan kuɗin a wurin mu sai ta zama ta fi imar wannan kyautar da Allah ya aji a cikin wannan daren kenan in za mu iya ɓata dararen gaba ɗaya saboda mu samu dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya ko wani abu da bai kai haka ba amma kuma ba za mu iya ɓata waɗannan dararen saboda mu samu daren lailatul qadr ba kenan mun fi kimanta wancan al'amarin na kuɗi da duniya fiye da wannan kyautar da Allah ya aje mana Daga sai mu yi ƙoƙari mu yi iya abin da za mu iya don mu dace da waɗannan kwanakin. Wannan tambaya yana magana akan cewa mutum ya yi rashin lafiya a cikin azumi kuma har ya yi amai kuma har aka mai allura, aka yi mai allurai, amma dai bai karya azumi ba. da wasu suke cewa azumi shi ya karye to abu biyu a cikin wannan shine mai azumi ya yi amai sannan kuma an yi ma mai azumi allura abu na farko shine yin amai ga mai azumi akwai yanayin da mutum zai yi amai amai ya zama azumin shi ya karye akwai kuma aman da mutum zai yi ya zama azumin shi bai karye ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗa a cikin hadisi sahihi ya ce Manista ƙa'a man ko man wa man fa alayhi ƙaza. duk wanda amai yayi rinjaye shi mana ba shi ya ƙaƙaro aman ba aman da ya zo, to wannan babu ramuwa a kan shi azumin shi na nan haka dan kana zaune kawai amai ya taso maka saboda wata rashin lafiya ko saboda wani abu na matsala ko haka nan ka yi amai to wannan ba zai sa a ce azuminka ya karye ba azuminka yana nan babu biya za ka ci gaba da azumi sai manzo Allah ya ce wanda ya ƙaƙaro amai da kai shi. ya ƙaƙaro amai wannan yana da biyan azumi azumin shi ya kari ka duk wani abu da kai dan ka ya sa kai ne kai sababin ƙaƙaro aman ka zo ka sa wani abu kana asuwaki kana cusawa a baki ya zama sanadiyar amai ya taso maka Ta ga wannan kai kai sababin ƙaƙaro aman da kanka ko kuma ka ji wani abu na tashin zuciya ka sa hannu ka tsatsaro amai ko ka ga wani abu na ƙazanta da ƙyama ka ji ba za ka iya ba bari ka je kai amai ka tsatsaro aman da kanka to duka wannan yana karya azumi na ka duk wanda ya tsatsaro amai da kanshi, azumi azumin shi ya kari kenan anan idan aman da ya yi ba wai dalili shi ya haifar da abin ba ba shi ya ƙaƙaro shi saboda ciwo ba to azumin shi yana nan idan kuma shi ya ƙaƙaro shi saboda yana jin wata damuwa a cikin shi yana jin in yayi amai zai samu sauƙi ya ƙaƙaro amai yayi to azumin shi ya kare zai biya azumi shi kuma allura ita ma kala biyu ce akwai allura ta magani akwai allurar da ake yi a matsayin ta zama a maimakon abinci wanda wannan masu yin alluran su ne za su tabbatar ma mutum wannan wata irin nau'in allura aka yi mai allura sai ta magani kawai mujarrabi ko allura sai ta maimakon wadda za ta zama makwafin abinci to in allura ta abinci ce wannan azumi ya kari babu azumi amma allura sai kawai ta magani ba shi da lafiya da wata allura da ake yi ma mai irin wannan rashin lafiyar aka yi mai wannan babu matsala a tattare da ita ko da ya ji ɗanɗanan alluran a makogwaron shi ko wani abu makamancin haka wannan ba abin da zai samu azumin shi da aka zai ci gaba da azumi kamar yadda ya saba amma abin da yake na cewa mara lafiya har ya kai amai da kuma yi mai allura to yana cikin waɗanda shari'a ta yi masauƙi wurin ajiye azumi naka ba wai gwaninta ba ne ko jarumta ba ka da lafiya ka ce dole sai ka yi a shari'a ta ba da dama kaman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda bai da lafiya ko matafiyi ban ba shi dama ya biya azumin a wasu kwanaki daban bayan wucewar watan Ramadan kasan ba ka da lafiya abin da yake mafi sauƙi ne ka aje azumi domin ka samu ƙarfi ka samu cikakkiyar lafiya domin ka ƙarasa sauran ibada da take kanka kada ka ce kana cikin rashin lafiya sai ka tsananta ma kanka cewa dole sai ka yi inda ba yana ganin cewa ya kusa kaiwa bane watakila bari ya samu ya ƙarasa da ƙyar kada ya zamanto ya wuni an kusa shan ruwa kuma ya ce bari ya aje saboda kiwon amma dai abinda mutum ya fi cancanta shi ne mutum ya kula da abin da ya shafi lafiyar shi ya ɗauki saukin da Allah subhanahu wata'ala ya ba shi ya yi amfani da shi wannan shi ne zai fi mai na zama mafi alkhairi gare shi wallahu a'lam hmm.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 إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون نعم بيان الله سبحانه وتعالى يا إيمان بياني نعبن دي يهودا واسكين واسيد للتافن الله sai kuma ya faɗa mana inda suka dawo suka kama shine wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman sun zo sun bi abin da ke suke karantawa suke kirkira na ƙarya don Sulaiman da cewa Sulaiman ya amana da shi al'umma ne da aljanu da mutane da kuma dabbobi ta hanyar sihiri sai Allah ya kore ma annabi Sulaiman wannan ƙadiya da ƙaje da suka yi mai ya ce wa ma fara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafirta ba kenan sihiri kafurci ne don haka shi ba kafuri ba ne shi bai yi aikin kafurci ba walakin na shayaƙi na kafaru siri shiɗanu su ne waɗanda suka kafurta. me yasa suka kafirta yu'allimuna nasa sihir suna karantar da mutane sihiri suna koya ma mutane wannan mummunan aikin na sihiri a cikin al'umma wa ma unzila ala al-malakaini bi babila haruta wa marut wannan ita ce gabar da muka kwana akai ita ce kuma gabar kece ce akan ta dangane da maganganun malamai na tafsiri akan wannan aya yanzu mun fahimci gaba ta farko da ta gabata alaƙar tsakanin gabar farko da wannan gabar wa ma alal ala almalakaini bi babila hamuta wa Maru, nan ne inda malamai suke da maganganu daban-daban dangane da yadda ma'anar ayar take farko waɗansu daga cikin malamai suka ce wa ma unzila ala almalakaini ma dinnan ma'anarsa wallazi unzila alal malakaini sila ce mace ta sila sai zama wallazi unzila alal malakaini a bisa ga wannan ma'anar suna fassara ta da ma'anoni guda uku ma'ana ta farko suke cewa wa ma unzila alal malakaini ma'ana wallazi unzila alal malakaini afafi ne aka yi afafi ne aka yi kan asihir sai zama ma'anar ayar yu'allimuna nasa wa yu'allimunahum ma unzila ala al-malakaini yu'allimuna nasa sihira, wa yu'allimunahum ma zila ala al-malakaini sai zama ma'anar shi suna koyar da mutane sihiri sannan kuma suna koyar da mutane abin da aka saukar ma waɗannan malakai ne ɗin kenan abu nawa suke koyar da su abu biyu sihirin da suke koyar da su daban sannan sihirin waɗannan mutanen ma'un zila alal malakai ne ɗin shi ma wani nau'i ne na sihiri daban suka ce shi ne sihirin da aka faɗa a cikin cewa wa ya ta'allamu na mayu ko kuna bihi bainal mar'i wa zawji shine wa ma unzila ala al malakaini din wannan ita ce ma'ana ta farko daga cikin waɗannan ma'anonin ma'ana ta biyu suka ce aqafi ne akan ma tatlu shayatin sai zama ma'anar ayar wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wattaba'u ma unzila alal al-malakaini bi babila haruta wa marut wannan ma'anar ta sha bamban da wancan, ko ba ta sha ba ta sha bamban da wancan. Wancan ta farko suna koya ma mutane sihiri kuma suna koya ma mutane abin da aka saukar ma waɗancan malakai ne ɗin a babila a wannan ma'anar ta biyu kuma su yahudawa sun bi abinda shaidanu suke faɗa akan annabi Suleiman da sihiri sannan kuma sun ba abinda aka saukar ma waɗancan malakai ne bi babila hawuta wa maru bin ne aka haɗa da wannan a can kuma kowace sihirin ne aka haɗa da wannan wannan ita ce ma'ana ta biyu ma'ana ta uku suka ce abin da aka yi wata ba kuma sun shayar wa Sulaiman sun ji maganganun da ake faɗa a kan mulkin Annabi Mene menene maganganun da ake faɗa a kan mulkin Annabi Sulaiman sune wayancan bayanan da muka karanta a jiya na cewa an tattara takardu cewa ya yi amfani da littattafai ne na sihiri to sun bi wannan maganar da shedanu suke faɗa sannan kuma sun bi wata magana ita ma shigen irin wannan wadda ake dangantawa zuwa ga wasu mutane guda biyu ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa maru sai zama wannan su ne ma'anonin guda uku a bisa wannan ma'anar fuska ta farko waɗansu malamai kuma suka ce a'a korewa ake yi maɗin ba fila ba ce maɗin nafiya ce korewa take yi da aka ce wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafirta ba haka kuma wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa marut sannan kuma ba a saukar ma wasu mala'iku guda biyu a babila masu suna haruta wa marut ba a saukar musu da komai ba ana korewa ne duka kamar yadda aka kora kafirci da sihiri ga annabi Sulaiman haka kuma anan aka kora wannan aikin ta waɗannan malakai na ɗin da aka ce a su a babila masu suna haruta da maru ma'un zila alaihima ba a saukar musu da komai ba ba wani abu da aka saukar musu saboda su ma waɗannan mutanen guda biyu da aka ambata suna da issa shigen irin wannan issar ta annabi Sulaiman alaihi salam waɗanda suka tabbatar da cewa akwai mutanen kuma an saukar musu kuma suna karantar da mutane sihiri sun tabbatar da haka suna ba da dalilin faruwar wannan kissar waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun rawaito riwayoyi masu yawa dangane da wannan cewa waɗannan malakai ne ɗin ana nufin mala'iku ne guda biyu wannan mala'ikun guda biyu kuma an saukar da su ne bai babila a garin babil gari ne daga cikin manya-manyan birane a ƙasar iraki da aka sun sauka a wannan garin sunan ta wa maro yu'allimunan nasa sihir suna karantar da mutane sihiri aikin da suke yi suna koyar da mutane sihiri amma wani za su koyar da mutane sihirin ahadin وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن ma فلا تكفر باسا كويا faɗa mai في mu nan fitina ne. wannan abin da muka zo da shi jarrabawa ne fitina ne da ka kada ka kuskura ka kafirta ba na kada ka aiki da wannan sihirin kada ka abin da bai kamata ba haka suke faɗa ma wanda za su koya ba. sai suka tabbatar da cewa wayannan mutanen wayannan haruta da marutun suka ce ai wasu mala'iku ne guda biyu me yasa su yi sababin da yasa aka saukar da su a nan din har suke yin wannan aikin shine suke kawo waɗannan kissoshin masu yawa daban-daban cewa mala'iku da suka ga saban Allah na ‘yan adam yayi yawa suke cewa ya aka yi aka ma samar da waɗannan mutanen a bayan ƙasa wanda suke saba ma Allah har suke cewa da su ne da ba za su saba ma Allah ba wai sai Allah ya ce a zaɓo zaɓaɓɓun mutane a cikinsu daga cikin mala'ikun a zaɓo zaɓaɓɓu guda biyu shi ne suka zaɓo haruta wa maru shi ne sai aka saukar da su duniya don a jarraba su a gani abin da ke faɗa ɗin haka ne ko ba haka ba ne da haka sai Allah ya sa musu irin ɗabi'a ta sha'awa irin ta ɗan adam yadda ɗan adam yake sai aka saukar da su duniya da haka daga nan suka fara rayuwa har suka aikata ayyuka na saƙo da zunubi da alfasha da sauransu daga nan shi ne sai aka azabtar da su aka ba su zaɓi cewa su zaɓi azabar duniya ko azaban lahira sai suka zaɓi azabar duniya wai shi ne ake azabtar da su a wannan wurin na ƙasar babila aka rataye su a cikin wata rijiya ake musu azaba to a nan ne suke daga cikin jarraba wanda aka yi musu sannan an sa su su rinka koyar da mutane wannan nau'in da sihiri wannan shine abin da wasu suke rawaitowa daga cikin malaman tafsiri dangane da wannan kissa wayannan kissoshin aka suna rawaito asar daga wasu daga cikin tabi'ai da sauransu amma wayannan kissoshin gaba ɗayansu babu wata kissa da ta inganta daga isnadi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda al-hafiz ibnu kathir rahimahullahu ta'ala ya faɗa ya ce dukkanin waɗannan riwayoyin da aka rawaito waɗanda aka rawaito aka danganta da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da waɗanda aka rawaito daga wasu daga cikin sahabbai aksarinsu dukkansu ba wanda ya inganta da isnadi ingantacce tabbatacce bana duk wani abu da aka danganta da manzan Allah a wannan isar to al'amarin bai inganta daga manzan Allah ba babu wani abu wanda ya inganta to yadda suka tattara waɗannan riwayoyin sai suka fassara ayar da waccan ma'anar cewa sun bi abin da shaidanu suke faɗa akan mulkin annabi Sulaiman sannan sun bi wannan abin da ake rawaitowa dangane da waɗannan mutanen almalakai ne waɗannan mala'ikun guda biyu bi babila a garin babil wanda su ne sunansa haruta da maru suka ce wannan shine da ayar take nufi shi yasa fuska ta biyu kuma banda wannan fuskar wanda suke tabbatarwa su ne wanda suka kore abin gaba ɗaya suka ce ayar korewa take yi yadda ta ce wa ma fara Sulaiman haka ta ce wa ma unzila alal malakai duka korewa suke yi annabi Sulaiman bai kafirta ba kuma ba a saukar ma waɗannan mala'iku guda biyu wani abu ba. To me yasa suka yi ƙudurin cewa akwai wanda ya ce akwai wasu mala'iku ne da aka saukar musu wani abu na sihiri shi yasa aka kore a nan ko babu. Da haka Yahudawa suna da awar waɗannan mutanen cewa Haruta da Maru mala'iku ne su ma an saukar musu da sihiri. an saukar musu da ilimin sihiri da haka ana koyan ilimin sihiri a wurinsu wannan yana cikin da'awar da yahudawa suke yi yasa sai ya zama wannan da aka cewa wa unzila alal malakai korewa ake yi kamar yadda aka kora waccan da'awar ta yahudawa akan annabi suleiman haka kuma a nan ma aka kora waccan da'awar da suke yi na cewa akwai wasu mala'iku guda biyu a garin babila wanda sunansa haruta da maruta kuma suna karantar da mutane sihiri amma dole ya zama akwai dalili wanda ya sa yahudawa suka yi wannan ƙudurin haka nan ai ba za a zo a kirkira abu ba ko a ce ai akwai wasu mala'iku su biyu sunansa haruta da maruta suna karantar da sihiri dole a samu dalilin da ya sa aka wannan itikadin dalilin da yasa suka yi wannan itiqadin kamar yadda al-Imam Muhammad Jamaluddin Rabbani rahimahullahu ta'ala ya ce yadda al'amarin yake shine akwai wasu mutane guda biyu a garin Bakari wayannan mutanen su na Haruta da wa Marut su biyu akwai su da wannan sunan kuma mutane ne waɗanda suke mayaudara Mana sun yaudari mutane a wancan zamanin, sun yaudari Yahudawa, sun fito musu da surar cewa bayan Allah ne su salihai. Alhalin ‘yan damfara ne, matuta ne, masu sihiri ne, daga suka bayyana a matsayin bayan Allah ne salihai mutanen kirki, daga ya kai ga mutane suna girmama masu. suna ba su daraja suna ba su ƙima har ma ya kai ana ganin anya waɗannan mutanen kuwa mutane ne ba mala'iku ba ne daga nan aka fara itikadin cewa waɗannan ba ‘yan adam ba ne mala'iku ne saboda mai saboda ana ganin abubuwan da suke da shi na salaha da kuma abubuwan da suke amfani da shi na sihiri wanda mutane suke ganin abubuwa wanda ya sha bamban da tabi'ar ɗan adam a tattare da su da aka sai aka fara yi musu kallo irin na mala'iku a matsayin cewa waɗannan mala'iku ne duk yadda aka yi kenan da aka kira su a nan da cewa wa ma'un zina alal malakai ne ba a saukar ma wasu mala'iku ba an kira su da mala'iku ne a bisa ne a bisa ƙarin waɗancan da suke ganin kamar mala'iku ne su ke sa aka kira su da suna mala'iku amma ba asalin mala'iku ba ne su a halitta ba na mala'iku a ƙudurin waɗancan da suke kallonsa a matsayin mala'iku ke sa aka ce wa ma'un zuya alal malakai da aka suna tafiya suna ma mutane irin wannan yaudara kuma suna koya ma mutane nau'i na sihiri suna koya wa mutane wani nau'i na sihiri amma in za su koya ma mutum nau'i na sihirin wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur ba wanda za su koya ma wannan sihirin sai sun ce mai lallai mu fitina ne kada ka kafirta bana za mu koya maka wannan sihirin zai zama fitina a gare ka mana kada ka yi abin da yake saɓan Allah ne kada ka yi abin da yake kafirci ne me yasa suke yin wannan ya ce suna yin wannan ne don su ƙara nuna ma mutane su na ƙwarai ne su mutanen kirki ne ta yadda ne masu bokanci suke yi za a ce ga hatimi za a baka hatimin annabi yusufa amma ka ji tsoron Allah kar ka kuskura ka je ka yi ma mata aure kakka kuskura ka je ka yi abin da yake na haramu abin da yake saban Allah ba haka suke yi ba to shine wannan su ma suke yi wa ma ni min ahadin hatta yaqula ma nahnu fitnatun fala takfur su nuna cewa su na Allah ne su suna kan shiriya suna kan daidai su maka wa'azi da wannan abin da za su baka kada ka je ka yi wani abu na saƙon Allah kada ka je ka yi abin da Allah bai yarda da shi ba shi asalin yin sihirin ma Allah ya yarda da shi ne to ta yaya za ka je ka ce wai ka a yi abin da Allah bai yarda da shi ba in an ba ka hatimu a ce karka je ka yi abin da Allah bai yarda da shi ba dama hatimin Allah ya yarda da shi ne to shi ne abin da suke yi ya ce suna faɗan irin wannan ne saboda su nuna sake ɓatar da mutane su sake nuna musu cewa su bayan Allah ne su salihai ne su mutanen kirki ne to a haka mutane suke ta ruɗuwa da su har ya kai ga suna itikadin cewa lalle waɗannan ba mutane ba ne mala'iku ne su to shi yasa aka yi magana a cikin ayar da irin abin da su suke ƙudurcewa akan waɗannan mutanen sai zama ayar ta take yi da aka a ce duk waɗannan yahudawa sun bi abin da shedanu daga cikin suke faɗa akan mulkin annabi Sulaiman na cewa annabi Sulaiman ya mallaki mutane ne da tsafi da sihiri kuma annabi Sulaiman bai yi sihiri ba annabi Sulaiman bai kafirta ba haka kuma Allah bai saukar ma sun bi Allah bai saukar ma waɗansu mutane a garin Babila masu suna Haruta da Maruta ba, ba a saukar musu da wani abu ba wanda suka zo suna koyar da mutane sihiri to Allah bai saukar da wannan abun ba idan wannan shi ma yana cikin duk abubuwan da shedaninsu suke raya musu dangane da wannan al'amarin shine wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur sannan har daga cikin abin da suke faɗa musu su shedanin nasu suna ce musu wa ya ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wai suna koya daga wurin waɗannan mutanen guda biyu Haruta wa maru suna koyan abin da za su rinka raba tsakanin mutum da matar shi da shi ana suna koyan sihiru tafriq sihirin da yake raba tsakanin mutane wanda yanzu suke cewa a yi sihirin me ake ce mai yanzu farraqu ko suna koyan sihirin farraqu shine ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi shine abinda suke yi yanzu a ce an yi hatimi na farra'u farra'u an raba tsakanin wani da wani ko an raba tsakanin wani da mai gidan shi ko an raba tsakanin mata da miji ko an raba tsakanin wasu abokai a je a yi irin wannan sihirin saboda irin wannan aikin Allah ya ce to wannan abin duk babu shi ba inda Allah ya saukar ma wani mutum irin wannan wahayin da cewa mala'ika ne ya zo ya koyar da mutane irin waɗannan abubuwan wanda za su rinka raba tsakanin mutane da matayensu a cikin al'umma. Daka wannan duka yana cikin ma'ana ta biyu kenan, wadda take nuna korewa ake yi a cikin ayat ba tabbatarwa ake yi ba. kuma tabbatar da cewa korewa ɗin ake yi wannan shine zai fi dacewa da kora duk wani iskali da za a iya fuskanta a cikin fassara aya duk da cewa akwai da yawa daga cikin malaman tafsiri magabata wanda sun tafi akan tabbatarwa ɗin ba korewa ba kamar sa al-imamu ibnu jarir al-tabari da sauransu sun tafi akan tabbatarwa ba korewa ba amma dai su yakin ayar idan aka ɗauko shi a zuwan korewa shi ne zai dace farkon ayar ya dace da ƙarshen ayar ba tare da an ba farkon ma'ana daban ba an ba kuma ƙarshen wata ma'ana daban sai zama da farkon da ƙarshen duk sun tafi a ma'ana ɗaya duka Allah korewa yake yi yana kore ma annabi Sulaiman kuma yana kore wancan da'awar da ake yi na cewa akwai wasu mala'iku guda biyu a garin Babila wanda suka zo suna koyar da sihiri duk babu ko ɗaya a cikin biyun kamar yadda annabi Sulaimana bai yi sihiri ba haka kuma Allah bai saukar da waɗannan mala'iku su zama masu koyar da sihiri a cikin al'umma ba saboda dalilai masu yawa wanda za a kawo dalilai za a kawo dalilai masu yawa waɗanda suke nuna cewa tabbatar da wannan kissar zai zama akwai iskali a ciki ta ɓangarori daban-daban. Da haka abin da yake a dunkule ne, ayar tana nufin cewa Yahudawa sun watsar da littafin Allah, kuma sun zo sun ɗauki abin da shaiɗanu suke raya musu dangane da mulkin annabi Suleiman da kuma abin da suke raya musu dangane da wa'yancan littattafai ko wa'yancan ma'aikatiri da suke raya cewa mala'iku ne. Da haka sun ɗauki wanda abubuwan littafin Allah sun mai da shi shi wanda za su rinka riko da shi a cikin mutane maimakon su rike littafin Allah subhanahu wata'ala da haka Allah madaukakin sarki ya kora wannan Ina an tabbatar da cewa akwai sihiri a tattare da su amma wannan sihirin bai da alaƙa da wani annabi daga cikin annabawan Allah kuma bai da alaƙa da wani mala'ika daga cikin mala'ikun Allah yasa sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi idnillah Allah ya ce su din ba za su iya cutar da kowa da shi ba sai da izinin Allah da aka ce wa ma hum hum ana nufin su yahudawa ko kuma ana nufin masu sihiri da su masu sihirin ko su yahudawan ko kuma su shedanin da aka ambata a cikin aya dukkan su wa mahu bi dharrina bihi min illa bi iznillah ba za su iya cutar da wani mutum da wannan sihirin nasu da suke da shi ba duk yadda suka kai su tattaro sihirin da suke da shi na waɗancan shedanin na zamanin annabi Suleiman su tattaro sihirin da suke da shi na wannan mutanen Babila su tara gaba ɗaya ba za su iya cutar da wani da wannan sihirin ba illa bi iznillah sai da izinin Allah ma'ana sai da ganin damar Allah da irada Allah Allah bai so ba su tara duk sharrin da za su tara ba wanda za su iya cutarwa da shi in kaga wani ya cutu da sihirinsu guda dama Allah haka ya so haka ya kaddara abin zai same shi amma in ba haka ba ba wani abu da za su iya yi su cutar da wani da wannan sihirin shine wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin alqur'ani dangane da annabin shi fakiduni jami'an thumma la tunziru ku tattari gaba ɗaya duk ku kulla mun kaidin da za ku kulla kada ku saurara ana ba za ku iya yi mun komai ba sai abin da Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara mu shine ma'anar kullan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana kace ba wani abu da zai taɓa samun mu sai abin da dama Allah ya rubuta zai same mu in Allah bai rubuta ba duk sharrin mai sharri da yahudancin ba yahude ko shedancin shedani ko sihirin mai sihiri to wannan ba zai iya cutar da mutum da komai ba shine wa mahum bi na bihi min ahadi ba wani mutum ko kwaya ɗaya da za su iya cutarwa da wannan sihirin nasu in ba da ganin damar Allah ba da iradar Allah subhanahu wata'ala in Allah ya ga dama ya kaddara mutum zai cutu da wannan abun ko zai cutu da shi amma Allah bai kaddara ba ko dukkanin masu tsafin duniya za su tattaru ba za su iya cutar da mutum da komai ba shine abin da gabar take nuni a wa ma hum bi na bihi min ahadin illa bi iznillah da haka dole a wuri ɗaya tana nuna mana cewa ba wanda ya isa ya cutar da kai babu kuma wanda ya isa ya amfanar da kai ba tare da ganin damar Allah subhanahu Ta'ala ba sai zama gabar tana daidai da hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك فذال الله يتيك سني ان الامه الدنيا غبا ديا ذات تتتر akan su cutar da kai da wani abu ba za su iya cutar da kai da komai ba sai da abin da dama Allah ya rubuta maka tun daga cikin cikin mahaifa a lokacin da aka turo mala'ika ya rubuta komai don ba a rubuta wannan abun ba wai duniya gaba ɗaya za ta haɗu ba za ta yi tunan da kai da komai ba to har idan ba a rubuta ba in duniya gaba ɗaya za ta tattaru ba za ta iya amfanar da kai da komai ba ka san wane ka san wane kowa na ɗan uwanka ne kowa na wanka ne kowa na ne babanka ba abin da zai iya amfanar da kai na arziki sai abin da dama aka rubuta mata a wannan littafin da aka rubuta da aka ba mai iya amfanar da kai babu kuma mai iya cutar da kai shine wa mahun bi na bihi min ahadi illa bi iznillah yanzu ana magana akan shedaru ana magana akan yahudawa ana magana akan masu sihiri wanda su ne masharrantan duniya kenan ture masharrantan duniya to duk sharrinsa Allah ya ce ba za su iya cutar da kai da komai ba ballantana kuma wanda bai kai su sharri ba ballantana kuma wani abokin gaba ko wani maki ba abin da zai iya cutar da kai da komai duk yadda ya kai in ba Allah dama haka ya tsara wannan abin zai same ka ba da cewa illa bi iznillah ana nufin illa bi iradatihi wa qada'ihi sai da iradar Allah sai da ƙaddarawar Allah da ta sihiri bai isa ya yi aiki ya canza ƙaddara Allah ba sihiri kuma bai isa ya yi aiki ya canza abin da Allah ya rubuta ma mutum na ƙaddara ba da ta sihiri bai iya canza wannan duk abin da kaga ya samu ya samu ne dama haka Allah ya ƙaddara kuma ya sa wannan sihirin ya zama sababin faruwar wannan abin in Allah bai ga dama ba a zai a yi sihirin a gama amma kuma ba abin da zai faru wannan shine ma'anar wa mahum bi darrina bihi min ahadin illa bi iznillah sai Allah ya ce wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la fa'uhun. suna koyan abin da zai cutar da su ne wala fa'uhun kuma ba zai amfanar da su ba mana wannan sihirin duk yadda ka kai ga koyon shi Allah ya ce to cutar da kai zai yi kuma ba zai amfane ka ba wani irin cutarwa da amfani ake magana a nan ana nufin cutarwa na lahira ko cutarwa na duniya ko cutarwa na duniya da lahira wanne ake nufi a ciki Allah ya ce suna koyon abin da zai cutar da su ba zai amfanar da su ba shin zai cutar da su a duniya ba zai amfane su a duniya ba kuma ko zai cutar da su a lahira ba zai amfane su a lahira ba ko zai cutar da su a duniya da lahira kuma ba zai amfane su a duniya da lahira ba wanne ake nufi bayan su malaman tafsiri suka ce a lahira ake nufi mana zai cutar da su a lahira kuma ba zai amfani su da komai ba a lahira idan an je wanda ya je lahira da sihiri ya je lahira da kafirci zai amfana da wani abu ba zai amfana da komai ba cutuwa zai babu amfani cuta tsantsa to wannan shine ma yadurruhum wala yanfa'u wala kuma suka fi a'a abin da yasa suka fi a lahira suka ce ai suna amfanuwa da wani ɗan abu ɗan kaɗan a duniya ba ana ba su kuɗaɗe ba ana sai musu motoci ana sai musu gidaje ana ba su miliyoyin kuɗi na sihirin da za su yi da abin da ake so su yi suna samun amfani a duniya ko ba sa samu suka ce ma yanzuruhum wa la yanfa'uhum inan a har ma ana kawo ba ana kawo musu kaji da raguna da shara da yake duka wannan ya amfani amfani ne ko ba amfani wani amfani ne suka zai ke nan kowar amfani da tabbatar da cutarwa a lahira ake wadansu malamai kuma suka ce a'a duniya da lahira gaba ɗaya domin idan an auna amfanin da za su samu a duniya ɗin da kuma asarar lahiran wannan amfanin za a kira shi da suna amfani ba za a kira shi da amfani ba da haka cutarwa ce tsantsa duniya da lahira balma a wani ɗaya duk wanda ya san bokanci da sihiri da asalin ɗabi'ar bokanci da sihiri ba bokaye na na ba na damfara mai sihiri da boka na gaske akwai wanda yake dama shi neman abinci yake yi cuta ne kawai ya san matuci ne shi to ba irinsa ake magana na gaske duk inda na gaske yake za ka gan shi rayuwar shi a cikin cuta yake ba ka taɓa ganin shi lafiya kalau ba ka taɓa samun mai sihiri na gaske boka na haƙiƙa na gaske ka same shi yana jin daɗin rayuwar duniya ba a samu shi yasa da da bokayen na gaske suke a ina ake samun su a daji a kogunan bishiyoyi sai malam na gindin tsaniya na gindin kuka nan suke zuwa suna rayuwa rayuwa kamar ta dabbobi irin rayuwar da suke yi kenan to duk wannan sihirin ma ya zurruhum wala cutar da su yake bai amfanar da su da komai wanda yake yi din ma a cikin gari a cikin mutane na gaskiyar za ka samu shi kanshi za ka ga ga yadda rayuwar shi take ko ka ga 'ya'yan shi da zuriyar shi da matan shi a cikin matsaloli na aljanu iri-iri kullum saboda ana wahalar da su ne aljanu suwa kuma suna ramawa akan waɗanda suke wahalar da su Daga za ka samu abu ne yake yi amma shi ma ya fi kowa cutuwa. Yana cutar da kanshi, yana azabtar da kanshi da gaske. In dai bokan na gaske ne, in dai mai sihirin gaske ne, ba wai na neman abinci ba. ka ya Allah na ma yanzu ruhum ne wala Cutar da su kawai yake yi, baya amfanar da su a komai ko a duniya ko a lahira. mun ga yadda masu sihirin fir'auna aka tattaro su a cikin an kwanaki duk da ƙwarewarsu da iliminsu da iya sihirin amma an kawo su an tattara su a gaban fir'auna ana ba su umarni kuma har sun zo suna roƙo a inna lana la ajran in kunna na al-ghalibin to za a dan biya mu wani abu in mun yi garaba a kai shi in mun kure shi za mu dan samu wani alawus ne da za a dan ba mu mu ma mu ɗan rage to wanda ya kai matakin da zai iya zuwa a kira shi yayi yayi muqabala da annabi a sihiri amma yana roƙon a ɗan bashi wani abu to wannan sihirin nashi yana amfanar da shi da wani abu ya amfanar da shi da komai wahala ce kawai mutum yayi asarar duniya kuma yayi asarar lahira da haka Allah ya ce ya ta'allamuna ma yadhurruhum wala yanfa'uhum sai ce wala qad alimu kuma su haƙiƙa sun sani suna sane su Yahuda wanda suka aje lissafin Allah suka bi wannan abin suna sane cewa lalaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min sun san duk wanda ya sai kanshi wannan aikin na sihiri ba shi da rabo a lahira sun san da wannan ba wai a jahilce suke yi ba suna sane cewa duk wanda ya sai makan shi sihiri da yasa aka kira abin da siya saboda canji ka je ka yi ka ba da littafin Allah ka karɓi littafin sihiri ka aje littafin Allah ka taura da Qur'ani ka je ka ɗauko littafin sihiri ka mai da hankali a kan abuya to kamar an yi canji ne yasa aka kira shi da suna siya a matsayin ciniki ne sun san duk wanda ya irin wannan cinikin ma lahu fil akhirati min sala ba shi da rabo a lahira kwata kwata ya gama aje rabon shi na lahira ke kenan sa duk mai sihiri da boka ya riga ya yi canji raban shi na lahira ne gaba ɗaya ya ɓarar ya ɓarar da raban gaba ɗaya sannan kuma a duniya ba zai amfana da abin da yake samu ba bai da wani amfani bai da mutunci da ƙima a cikin mutane kowa yana kallon shi a matsayin fasiki har masu zuwa a wurin nashi ma suna kallon shi a matsayin fasiki sun san cewa saƙon Allah za su je su yi su je ne a yi musu aikin da yake Allah baya so Allah bai yarda da shi ba da ba mutunci a duniya sannan kuma an farar da rabon lahira sai yasa yana daga cikin mafi munin ukuba da aka faɗa ta mutum irin wannan ukubar ta masu sihiri Allah ya ce ma lahu fil akhirati min ba shi da wani sauran rabo a lahira duk wanda aka ce zai shiga wuta ana sa rai wataƙila in ba kafiri bane ba zai dawwama a cikin wutar ba amma aka ce ba ka da rabo a lahira gaba ɗaya akwai wani abu da za a sa rarai a kai shi gaba ɗaya komai fa babu ba ba ka da komai na rabo a lahira da wannan shi ne mafi bala'i na ukuba da za a yi ma mutum hukunci da shi kenan ya lalata duk wanda ya ɗauki sihiri to ya lalata rabon shi na lahira gaba ɗaya ya yadda cewa rabon shi na lahira a rushe shi a zubar da shi ya ɗauki wannan shi ne wani ƙad alimu lamani sharahu ma na hufin afirati min salam sun san wannan shi ne hukuncin duk wanda ya doshi sihiri a littafinsa a attaura haka yake cewa duk wanda ya ɗauki wannan hanyar ba shi da rabon lahira amma kuma duk da haka suka ɗauki wannan hanyar da ta Allah ya ce wala bi'sa ma sharau bihi anfusahum tir da irin wannan abin da suka siyar kansu, irin wannan cinikin da suka yi irin wannan mummunan abin da suka siya labisa tir da irin wannan al'amari Allah ne yake tir da aikin ta wannan aikin ya munana ya zama abin tir abin Allah wajen ne wannan aikin da suka ɗauko kansu. Allah ya ce laukanu ya alamun inda a ce suna da ilimi inda sun san haɗarin abin da sun san cewa wannan abin da suka siyo wani abu ne wanda yake abin tir abin Allah wadai suka canza makansu kansu da shi suka ba da littafin Allah ko suka yi watsi da littafin Allah bayan bayansu suka koma suka kwaso waɗannan tarkacen suka mai da su su ne a gabansu kamar yadda za ka gani yanzu da yawa a cikin masu irin wannan harkar za ka ga sun watsar da abin da ya shafi littafin Allah an kwaso irin waɗannan tarkatan littattafan an tara su shamsul ma'arifi wasu ma har da wani tari zabura ne shi ma wai zabura ce ta annabi dawuda da wane ne wai an mai da hankali mutum da bai gama fahimtar ƙur'ani ba wai yanzu har ya tsallake ya koma zabura Daka ya watsar da littafin Allah ya kwaso wancan kwashe-kwashen da Yahudawa ya aje da su yake aiki. Daka wayannan littattafan da wayannan rubuce-rubucen da suke da su, su ne za ta samu har yanzu su ne a hannun mutanen da ‘yan ba da wayannan bokayen suke amfani da su a wayannan zaurukan nasu. Su wani yake da an ya ta hara da sai aka samu waɗannan littattafan tare-tare za ka samu su ne suke amfani da su musamman wancan littafin na shamsul ma'ari wanda yake ɗauke da waɗannan hatiman hatimin wane da hatimin wane ga nan tari-tari ya sa su ma waɗannan da in ka je wurinsu za ce to ga hatimi za a haɗa maka wani haɗi wannan aka baka kana haɗa shi kana zuwa duk wanda ka gani kawai ta so ka ta gama sai ai ma wa'azi kuma a nan ko a ce kuma kai ka ji tsoron Allah amma kan ka kuskura ka je ka ga wanda yake ba muharrama ko ka yi mata aure ko kaza irin dai yadda waɗannan suke faɗa akan haruta da maru kama yu'allimani min ahadin hatta ya inna ma na hannu fitnatun fala takfur da aka sai su mai irin wannan wasiyoyi kwace ga hakimin mulki na annabi Suleiman za a haɗa maka sai sa duk masu neman mulkin sai an rinka zuwa wayannan zaurika ana nemo sa'a za su je a yi musu wayannan hakiman a haɗa su ba da abin da za su bayar a ce amma an kai ci wannan mulki ka ji tsoron Allah ko kuma a ce ma da ka zo ma an gama a ce je ka kawai kakka dawo sai an rantsar da kai magana ta tsari kai kana iya ɗora gwamna ka zo ka daɗe a cikin zaure da buzu sai an kawo ma sadaka ba za ka je kai ka haye kujerar ba ko ka je ka ɗauko wanda za ka ɗora ka ɗora amma kuma sai ka je ka zauna kana kallo da wayanka da komai da iliminka ka je ka ce wai maka aiki a ɗora ka in yi maka aikin ba sai ka kawo in ma ba ka bayar da yawa ba sai ya yi korafi kuma waya sai shi ne yake dora ka in ka bata mai rai kuma a sauke ka daga duka wannan aiki ne Allah ya ce wala qad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq duk wanda ya sai makan shi irin wannan aikin to bai da rabon lahira da haka Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da cewa aikin kafirci ne ma kafara Sulaiman ya sake tabbatar da cewa koyar da aikin kafirci ne walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna nasa sihr ya sake tabbatar da cewa ne aikin kafiri ne dan wuta ne ma lahu fil akhirati min nasib la lahu akhirati min ba shi da rabo a lahira Daka wannan tsananin ya ukubar ta yi yawa. Shi yasa ya zama akwai ka ɗan sihiri ko ɗan duba a cikin al'umma, to bala'in ya wuce yadda mutane suke zato. Bala'in shi da haɗarin shi ya wuce yadda ake zato, da haka Allah yake ta wannan gargaɗin mai tsanani kan abin da suke aikatawa. ya kare ta sauran ragowar aya ɗaya da take da alaƙa da wannan in Allah maɗaukacin sarki ya kai mu darasi mai zuwa za mu ƙarasa abin da ya shafi ayar sai mu ɗora a kan inda muka tsaya wallahu alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina na'am eh, Allah na'am okay to akwai bayan Allah da ake sanarwa yanzu cewa ba ta mawar su a ba ta tsula akwai wani bawan Allah ya saka dubu ashirin akwai wani kowane ya rasa a mana shi wanda ba a tabbatar wadda adadin kudin ko za a tabbatar za a daka muna fara da Allah ya sa wannan aikin da suka yi zama sanadi na haskaka kabarinsu bayan mutuwa da kuma kabari iyayensu gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya kuma ba su ikon ci gaba da ɗorewa akan irin waɗannan ayyukan na alkhairi ya kuma sa su zama sanadi na waɗanda wasu za su koyi da su domin su shiga cikin man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha wanda ya sunnanta wata sunna ne kyau to yana da ladanta yana da ladan kuma duk wanda ya yi aiki da wannan abu wanda shi ma irin haka ya faru maza Allah ya yi shelan ba da taimako da gudunmawa wani bawan Allah ya shiga ya cincimo dukiya ya zo ya zube a gaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mutane suna gani kowa sai ta tashi yana komawa gida da gudu yana zuwa yana kwaso abin da yake da shi yana zuwa yana zubawa da haka manzo Allah ya ce to duk wanda ya sunnanta sunna ne kyau a musulunci to yana da ladan abin da yayi kuma yana da ladan duk wanda ya koyi da shi yayi aiki da wannan aiki da haka zai samu shi ma irin wannan ladan muna fata Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da kyautatawa a duniya da kuma lahira